Jiya kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta sha kashi a gidanta a halin Girona da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasa ɗaya da ya rage na La Ligar ƙasar Spain mako na sha shida. A can ƙasar Ingila kuwa a yau za a fafata a gasar ta Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na sha bakwai. mai taken wasan tsakiyar mako kungiyar kwallon kafa ta volley za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta stock city da misalin karfe tara saura kwata na dare a agogon najeriya hudal field town za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta chelsea da misalin karfe tara inda ake sa ran dan wasan gaban chelsea morata ba zai samu damar bugawa sakamakon rauni da yake fama da shi Crystal Palace kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Watford ne da misalin karfe tara na dare a agogon Najeriya a Bundesliga na kasar Jamus kuwa inda ake aka shiga wasannin mako na sha shida a yau kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg za su fafata da Leipzig da misalin shida da rabi na yammaci. Mainz 05 za su fafata da Borussia Dortmund da misalin karfe takwas da rabi sai kungiyar kwallon kafa ta SC Freiburg fafata da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach. Hamburg a gida za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt ne da misalin karfe takwas da rabi a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi na yammaci. har ila idan muka dawo bangaren wasan european league na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na 32 a jiya an fidda jadawalin kungiyoyin da za su kara a tsakaninsu kamar haka kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana tare da kungiyar kwallon kafa ta Atlanta Nancy suna tare da Locomotive Moscow sai kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen suna tare da Atlantico Madrid ita kuwa Spartak Moscow suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao ne. EKS suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Dynamo Kiev celtic suna tare da kungiyar kwallon kafa ta zenit sai foley da leipzig red star kuwa suna tare da csk moscow ne sai kungiyar kwallon kafa ta lyon suna tare da kungiyar kwallon kafa ta villarreal real sociedad kuwa suna tare da salzburg ne sai kungiyar kwallon kafa ta partizan suna tare da victoria faisal Feba Bucharest suna tare da Lazio ne sai kungiyar kallon kafa ta da Gare suna tare da AC Milan. Astana za su barje gumi da Sporting Lisbon sai kungiyar kallon kafa ta sun su fafata da kungiyar kallon kafa ta Arsenal. Marcel kuwa suna tare da kungiyar kallon kafa ta Braga ne wannan su da kungiyoyi 32 da za su fafata a zagaye na 32 na gasar wanda ake masa take da wasan ragwaye. idan muka koma bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta har yanzu bata yanke shawari kan ɗauko ɗan wasa mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta chelsea ba sai dai ta mai da hankalinta ne kan david de gea na Manchester United da kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico ba Bilbao mai suna Kefa dan shekara 23 da haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce za ta yi tayin karshe wa dan wasan ta Ozil kan batun sabunta kwantirakinsa a kungiyar inda kungiyoyi guda biyu Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suka sa suka nuna sha'awarsu na ganin sun raba dan wasan da ƙungiyarsa ta Arsenal a watan janairun shekarar nan da zaran an buɗe cinikayyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya